Shin wai kun san dalilin da ya sa wasu mutanen san ba su damu da soyayya ba? Kun taɓa tunani a kan haka? Ko mene dalili? Tuku biyu biyo mu a wannan shirin har ƙarshe don jin me dalilin da ya sa wasu mutanen san ba su damu da soyayya ba. Na san ba za ka rasa samun wasu mazaje ba da san babu soyayya a ransu, duk da cewa sauran sa'o'insu sun riga sun yi nisa a harkar soyayya ko ma sun yi aure amma su kuwa babu soyayya a ransu to wasu daga cikin su dalilan su ne kamar haka saboda akwai wasu abubuwa a gabansu da suke son aiwatarwa kuma suna ganin cewa faɗawa soyayya zai ɗauke musu hankali daga aiwatar da wannan abin saboda suna sha'awan zaman kaɗaici kuma yin aure zai hana su wannan zaman kaɗaicin da suke yi an jima ana raina musu wayo daga bisani sai zuciyarsu ta koma ta yadda sai zuciyarsu ta koma ta yadda cewa su darajarsu ba ɗaya take da na sauran mutane ba don haka ba za su samu wani wanda zai aure su ba misali mutum ne ba shi da baiwar zaƙewa gurin yin magana sai mutane su riƙa yawan ga aibata shi ko tsokanan shi a cikin jama'a a irin wannan yanayin zuciyar mutum za ta fahimci cewa mutane suna cutar da shi don haka daina shiga cikin jama'a shine mafi alkhairi daga ƙarshe zai koma yana ganin da a ce yana da ƙima da daraja kamar na sauran mutane ba za a riƙa yi mishi shaka ba suna fama da wannan fargabar wacce galibi ta fi shafar maza fiye da mata ita wannan cutar sunanta gamophobia thank you guys ga mutumin da yake fama da Recently, we Gaban shi zai rika faduwa da zarar tunanin aure ya zo mashi a rai. Hatta ma kasancewa a cikin ma'aurata zai sanya shi cikin ɗimuwa. Mutumin da yake fama da irin wannan larurar zai yi wahala ya iya kamuwa da soyayya hausawa suna yi masu fama suna yi wa masu fama da irin wannan lalurar kuskuren fahimta a matsayin waɗanda aljana ko aljini ya aura to san ba abin haka yake ba yanayin da suke shiga kenan yake sawa su ji cewa su fa sun haƙura da soyayya halin da mutane suke nuna musu ne kuma bayan ba haka ba ne ba kawai su halayya su ba su fiye yin magana kasafai ba ne ko kuma ba sa shiga cikin wasu al'amuran da su bai shafe su ba shi yasa sam za su ji ba su damu da yin soyayya ba ku ku ci gaba da kasancewa a wannan gidan na habib 24 tv domin samun ingantattun shirye-shiryen mutum inda darasinmu na gaba zai yi duba ne a cikin me yasa maza ke faɗawa soyayya An gode sosai da kasancewa wannan gidan na habib 24 tv naku habib Abdullahi.